da ta yi farko wa sani da ta yi ta biyu da lafzil walidi da lamazi wanda ya zo fi cikin tahiya wa huwa shine at ta lillahi fa mai kyawu ta tabbata ga Allah zakiya to lillahi ayyuka masu tsarki sun tabbata ga Allah A ba tu salawa salawatu lillahi salloli masu tsarki sun tabbata ga Allah assalamu alaika amince tabbata gare ka ayyuhan annabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatu da albarkarsa assalamu alaina amincin ya tabbata gare mu ala ibadillahi haka nan ga bayan Allah salihina salihai ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne al'ashira na goma as-salatu ala nabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud da afiri a tayyar karshe su sune allahumma salli ala muhammadin ya allah ka yi salati ga muhammad wa ala ali muhammad haka nan ga ala muhammad kama sallata bai da kai salati ala ibrahim ga ibrahim wa ala ali ibrahim haka nan ga ala ibrahim wa baraka ya albarka ala muhammadin ga muhammad wa ala ali muhammad haka nan ga ala muhammad kama barakta kamar da kai albarka ala ibrahim ga ibrahim wa ala ali ibrahim kanan ga ala ibrahim fil alamin cikin talikai innaka kai ubangiji hamidun ya babban sarki yake majiri mai girma alhadiya ta ashara da goma sha ɗaya ƙaunar sami allahu liman hamidahu cewa sami allahu liman hamidahu lil imami ga liman wal da mai sallah shi kadai asaniya ta ashara da goma sha biyu wasalisa ta ashara da goma sha uku a raddu alal imami mayar da sallama ga liman warraddu alaman ala yasari da mayar da sallama ga wanda yake hagu da shi rada ta ashirar da goma sha hudu aljaru bayyanawa bi talimati tali da sallama ita sallar fakat kawai alhamisa ta ashirar da goma sha biyar al'insatu yin kawaici yin shuru lil imami ga liman fi ma ya jaharu inda yake bayyanawa karatu biyu gare shi sadi ta ashirar da goma sha shidda as-sitratu yin sitira sandar sallah lil imami ga liman wal da wanda ka sallah shi kaɗai, wa ya samul mai wucewa ya yi laifi bai na dai musalli gaban mai sallah idza kana lahu manduhatan in ya zan yana da wurin kewayawa as ta ashara da goma sha bakwai a za'iru daɗi alama ya sa'u salama akan abin da zai yarwaci sallama min julusu sani a cikin zama na biyu asaminata ashara ta goma sha takwas azza'idu daɗi alami da tumani ta bisa gwargwadon natsuwa idan tasbihi guda shi an natsuwa to ta tasbihi uku fasulun rabewa wa mustahabatu salati mustahabban sallah ta zido ala sarasi na fadilatan ta da akan mustahabi akan mustahabi talatin alula na farko qira'atul mamumi karatun mamuma Al'imami tare da liman fi sirriyata inda ake karatu a asirci saniya na biyu rabbi yadin ɗaukaka hannu a inda shuru'i yayin shiga fi takbiratul ihram a cikin kabbara harama fakat kawai ya zibi maman kibai yana damar takafaɗinsa da hannuwan ƙa'imata yana yadda su tsaye ya kai su haka Wata wa tadwinul tsara ta karatu fi subhi ga asuba wa zuri da azahar. lakin sai dai fi subhi ga asuba a ɗawalu ya yi tsawo wata ƙasiru ha da gajarta karatu fil asr ga la'asar wal maghribi da magariba wata wasu duha da ta karatu fil isha'i ga ishayi. wata raka a thaniya da gajarta raka'a ta biyu anil ula ga ta farko to raka'a ta biyu ta zan ta yi gajeren karatu bisa ga a farko wa ta kashiru da wa ta kasiru a awwali da ta ƙaita zaman farko an sani daga na biyu wato zama na biyu ya zan yahi na farko tsayi wa qawlu rabbana wa lakal hamdu da cewa rabbana wa lakal hamdu lil mamun zama mu inda da imami lokacin da liman ke cewa sami Allahu liman hamida wani fazzi haka nan ma mai sallah shi kadai ba da ma ya kulwa bayan ya ce sami mana liman da huwa ce rabbana wa da hamdu wata zai da yin tasbihi bin rukuyi a cikin rukuyi wasu juri da kuma a cikin sujada wata amina cewa amin sirran asirce wa huwa qawlu amin shine zance amin ba da Faragi bayan karewa min fatiha daga karatun fatiha bilmaddi da madda ma ta hafifi, tare da sauƙaƙawa ce amin babu shadda ismullahi sunan Allah ne Ta ta'ala madaukin sarki wa nunu a arabinsa manumatu ana mata don ma ne da in za a yi kira a ce ya amin a takadiru abinda a kaddarawa ya aminu jibdu du'a ana ya kai wanda ake ce ma amin ka amshi addu'a mu wala yu mamu mamu ba wala mamu mamu bai cewa amin kalfal imami bayan liman fil ta inda ake karatu a jihar a bayyane illa idza sami'a qira'atu sai in ya zan yana jin karatunsa wal kunutu da yin kunuti bi subi ga asuba kawai ba'da faragi bayan karewa min al karatu karatu raka'at thaniyata raka'a ta biyu qabla ruku'i gabanin ruku'i sirran kuma ana yi ne a asirce walabzu lafzin kunuti wa shine Allahumma ya Allah ina nasta'inuka mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa numinu min ba da gaskiya bika da kai wa natawakkalu mun dogara alaika gare ka nusni alaika alkhaira muna yabon alheri gare ka kullahu dukkan sa nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba mu kahirce maka wala kana muna kankan da kai laka gare ka wani halahu muna tubewa wani turku mu bar manyan furka wanda ya kahirce maka Allahumma ya Allah iyaka na abudu ka muke bauta ma laka nusalli don ka muke sallah wa nasjudu muna sujada wa ilayka nas'a zuwa gare ka muke tahiya wa na'budu muna gaugawa narju rahmataka muna kamnar rahmaka wa nakhafu azabaka muna tsoron azabaka aljidda mai tsanani inna azabaka lalle azabaka mulhiqun mai iska ce bil kafirina ga kafirai wanda da yin addu'a ba da ta shahudu tsani bayan ta yi ta biyu wata kadima ya dai da gabatar da hannuwansa hina ya hawi lokacin da ya sulma ya bihima da su lirruhudi sujudi zuwa ga sujada ya gabatar da su ala rukubatai kan gwiwoyinsa wata kadima rukubata da gabatar da gwiwoyinsa ala ya dai akan hannuwansa inda kiyami lokacin da zai tashi tsaye wa rufin sare da kulle yatsa na gehe wal sare da mai bi masa wal da na tsakiya min al yadi luna na hannun dama madan asbaba yana mai nuna yatsan nuni yana miƙe shi wal ibhami da babban yatsa min hana hannun dama fi tashahudain cikin tahiyoyi biyu ta farko da ta biyu wa ya riku sababata yana motsa yatsa tsannan na nuni wa ya taqidu yana kudurta bil isharati biha da nuni da ita anna ita da to mai korewa ce wato guduma ce mai bugewa da ni ga shaidan wayar sudul yusra ya da hannun hagu wayar rijiran da aza hannuwa ala rukuba tana kan gwiwoyi din rukuyi a cikin rukuyi wayar oma da aza hannuwa azwa uznai damla da kunnuwansa au qurbahu ma ko kusa da kunnuwa fi sujudi a cikin sujada wa mujabatul rajuli da nisantawan namiji fi sujuda cikin sujada ta yi tsakanin gwiwoyinsa wa baina mirfaqai da kuma gwiwoyin hannuwa wajen bai da sasanninsa wa baina fakirai da tsakanin cinyoyinsa wa takbiru da yin kabbarbari inda shiru idan gun shiga bi ab'al salati cikin ayyukan sallah illa bi takbiratul qiyam sai ga kabbara tashi tsaye minan na daga zama wato abin nan farko da ayi raka'a biyu an zauna fa innahu yukabbiru shi zai ya kabbara ta ba'da ma yastawi qa'iman bayan ya miƙe tsaye daidai wata ruku da shehi da duwaiwai fil julusai a cikin zama biyu na farko da na ƙarshe wa bayyana sujada ta yi sannan da tsakanin sujada da sujada nan ma zai zauna da duwaiwansa wa wa an shine ya shehi da ya sadar biwar la'asar ya sarduwan ya su ta hagu ilal ardi zuwa ƙasa wa yukhrijul rijlai ya hito da kawawunsa jami'an dukkansu su min janibihil ayman ta gehen sa na dama wayan siba ba ya kai kadama huliyum na kafarsa ta dama dudugen sa abin na kafarsa ta dama wa badin cikin ibhamil yumna babban yatsan dama ilal ardi ya dungula shi ga ƙasa wayan nuri sura kafa hagu ya kwantar da ita waya dauka fai ya dora tawukansa alafa a akan cinyoyinsa wata ya muna da damantawa bis salami da sallama al ta Marilla, da kulle musallin ga dukkan mai sallah wa hanyar shirin shi ne ya nuni birasi da kansa kubala ta wajihi gaban huskarsa wa ya taya mana sannan ya damanta da kan biya da kan kalilan kaɗan baya ya sutura ta inda za a iya ganin samatu gehen nan na wajihi huskarsa wa nazaru da kallo ila maudu sujudi zuwa wurin sujada fi kiyaji cikin tsayuwarsa wa ba sharatul arda runguma kasa aw ma tunbitu ko abin da kasa ta cirantar da waje da huska wal kaffain da huka wal mashi da tahiya ila salati zuwa wurin sallah bi wa ƙarin da kawai na sakinatin da nasuwa wa tidalus suhufi da daidaita sakai wa tarku tazmiyati da barin bismillah fil ta ga sallar farilla wa zikiru da yin zikiri ba da salami bayan sallamawa min salati ga sallah wal azkari da zikirori alwaridati waɗanda sun ka zo cikin hadisai ka kira ake kaman karatun ayatul kursi ayatul kursi biyu tasbihin da tasbihi salatan wa da uku subhanallah subhanallah subhanallah Wata tahmidu da yin hamdala alhamdulillah alhamdulillah salatan wa da uku wata takbir da yin bari allahu akbar allahu akbar salatan wa da uku wa khatmil mi'ati da cika ɗari. la ilaha illallah da la ilaha da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya gare shi mulki na gare godiya na gare shi mai iko ne bisa dukkan komi faslun yukrahu du'a an karanta yin addu'a ba da takbiratul ihrami bayan an yi kabbara harama kamin a fara karatu makaruhi ne a addu'a amma du'a'ul ibtita'i kuma bata shigo ba ya wato ita wanda yake an ruwaito ta cikin abin nan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka misali subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairu wajjahtu wajhi allazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al mushrikin allahumma kama ba'adta baina al mashriq kama yanqa thawb to wannan addu'a ita bata shigo cikin addu'a da an ka karhanta bayan yin kabbar harama ba wannan ita musabi ce wabin ruku'i haka nan yin addu'a a cikin ruku'i makaruhi ne wani tajawuri da awali haka nan yin addu'a cikin ɗayan farko shi ma makaruhi ne wata a'udhu da yin isti'aza a'udhu billahi wal bazmal da balmala fil farid ga sallah farilla wasu juri da wasu jira alal bisadi akan shimfiɗa wal mindili ko wani kyalle tawul wani ko makamancinsa wa ala kumi ko ko bisa ga hannun riga wal iltibatu da yin waiwaye ni gairi daruratin ba tare da wata larura ba wata bikul asabi da sarkewar yatsu wa barkatu da karar da yatsu mutum na cikin sallah yadda suke kara wal abasu da yin wasa da khatamihi da zobinsa aw ko kuma da gini wa gamiru yi da runce dandunansa wa rabu da ɗaga ido ila sama'i zuwa sama wa dammal qadamaini da hade kafafuwa wuyi guda wa wad'ul yadi da aza hannu alal khasirati akan kuiti duk makaruhi ne wa ta hadisun nafsi da zancen zuci bi umuri duniya da al'amuran duniya wa hamlu shay'in da ɗaukar wani abu da kwamen ta hannun riga aubanin ko ta baki wasu salatu da yin sallah bi ɗariƙi akan hanyar manyan murru wanda zai wuce bai na yadda gaba gare wa qatalul burgusi da kashe kudin cizuwar kamata kwarkwata abin majiri a cikin masallaci faslun tabdul salatu sallah tana ɓaci bi tarki sharaɗin da barin sharaɗi min arkani ha daga cikin min shara'ida daga cikin sharaɗin sallah ma da tare da iko alaihi akan kawo sharaɗin wa ta tarki takbiratul ihrami haka sallah tana ɓaci saboda barin kabbara harama aw niyyata ko kuma barin niyya aw gairi ma ko wani su min arkani ha daga cikin rukunnan sallah Wani bi tarki sunnatin wahidatin haka nan da barin sunna guda Andan da gangan ala ahadil qaulaini bisa ɗayan maganganu biyu wa bil ne haka sallah tana ɓaci saboda yin magana li islahi islahiha wadda take ba magana gyaran sallah ba wa bil fi'il haka nan da aiki mai yawa min gairi jinsin salatu wanda baya cikin jinsin sallah kalmashi kasiri kamar tahiya mai yawa da khilafil kalili jiddan sabanin tahiya wadda aka danna kwarai a kalmar shi kamar tahiya da suturatun dan gyara sutura aufrijatin ko toshe kafa wal gamzati ko zungura wani zungure ka jasa jasadi ko susa jiki duwan nan ba ko wal akalu wa shubu da sha ya bata sallah mutlaqan sake ba kaidi wani ziyara tafiya haka sallah tana ɓaci saboda ƙarin aiki min jinsin salati wanda yake cikin jinsin sallah amdan da ganga auja haɗin ko da jahilci mudulakan sake ba kaidi wato kaɗan na ko da yawa wasawa haka nan in yayin shi da ramkana in kasura in yayi yawa sallah ta ɓaci wa ta ni shine ƙarin raka'a biyu da suri ga asuba wa arba raka'atin ko raka'o'i hudu da zuri ga sallan azhur wal asr ko la'asar wal isha'i ko kuma sallar isha'i wa man salla salatan ta matan wanda ya salla salla cikakka a ta ya zo da ita ala ne zane ha bisa ga tsarinta wa wala la yaribul farda amma shi bai san farilla ba mina sunnati daga sunna wala sunnata bai san sunna min mustahabi daga mustahabi ba wakila an ce inna salatahu sallar shi ba da ta baci wa sahihu zance ingantacce a ita sallah ta sahihatun ta inganta ingatatta ce 'Yan aka ga wasfa'a in ya karɓo sifata an alimin daga wani mallami wato ya je an koya masa da ake fasul sujudu sawi su sujadar rabkana sunna ce na ƙasa sunnatin saboda tawai suna mu'akkadatin mai ƙari min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah wayya tun su suna takwas ne shine wani yake cewa sinani shinani kaza jimani ni adada sunanin samani wato sinani ne biyu shinani shin mai ruwa biyu kaza jima ne haka nan jin biyu ta ani sannan ta biyu adadin sunan samani su adadin sunoni takwas sinani sirru da suratu barin ta da barin sura shinani ta shahudu lawal wa ta shahudu sani ta yi farko da ta yi ta biyu jimani julusu da jaru wato zama da bayyana ta'ani ani ta ni ko ta tahmida ta ni sami Allahu liman hamidahu biyu ko Allahu akabar guda biyu banda kabar haram to su ne ake wa sujada wato cikinsu kuma a guda akewa ba a sauran duka kabliya ne inda aka bar wato asirtawa an ka bayyana wurin asirtawa an yi kari tuna ake yin sujada ba'diya kira'atu masu wa umil qur'ani barin karatun wani fatiha wato karatun barin karatun sura wal jaru da barin bayyanawa wal israr da barin asirtawa wata takbir da barin kabbar bari siwa takbiratul ihrami banda kabbara harama wata amir da barin sami Allahu liman hamidahu wa tajawudu al-awwal da barin tayyan farko wal julusu al-awwal lahu da barin zama na farko na tayyan farko wa tajawudu al-akhir sannan da tahiyya ta karshe wala sujuda babu sujada li tarki sunnatin da barin sunna gairu mu'akkadatin wadda take ba mai ƙarfi ba ka ta kabiratin wahidatin kamar kabbara guda gai da takbiratul ihram ba kabbara harama ba wala da tarki fadilata haka nan babu sujada saboda barin mustahabbi kal kunuti kama al kunuti fi suri ga su ba bayan sujada lahu ma idan ya yi musu sujada badala salatu sallar shi ta baci wala da farilata haka nan babu sujada saboda barin sallar barin farilla daga cikin farillan sallah ka takbiratul ihram kamar kabbara harama aw li ziyarati ko qarin ayi magana gairu mabdilin salatu ba mai bata sallah ba kal kalamil kalili kamar magana ya kaɗan sahawan da raukana fi'ilin ko aiki gairu mubdilin ba mai bata sallah ba Ka kan ziyarci raka'atin kamar ƙarin raka'a a duk ruba iya ga sallah mai raka'a hudu sawan da raukana walin sirabil qaribi ko dan juyawa na kusa mina salatu daga sallah sawan da raukana Ta mahallin su juru sa mahallin su jarrab kana muktalifin an yi saɓani ga wato ya sassaba fa ziyaratu qari ba kar kawai ya zulla wani masa sujada ba da salami bayan sallama wannan kasu ragi fa kawai awin na wani ziyada ko kuma ragi da ƙari. ya zulla lahu ma yana yin sujada kabla salami gabanin sallama wasu batu wasu ba ta sajada ta ni sajada biyu ne yukabbiru lahu ma yana musu kabbara bibci daima ma ga fara su warrabu da ɗaukowa minhu ma gare su wani idu ta shahuda ya sake ta ya fil qabli ga qabli sunna yusallimu sannan ya sallami bayan za almamu mai idan mamu ya rabkana khalfal imami bayan liman fa innal imama to shi liman ya hamilu ya ɗauke wannan rabkana alhu ga mamu ne wayar zamul mamu ma ya mamu sawar imami rabkana, liman ta taho mamu wa illan yasu ko da bai rabkana ma'ahu tare da shi ba wala hadara ko da bai halarci sawa hu rabkana ta ba faslun salatul jama'a ta sallar jam'i sunnatun sunna ce mu'akkaratun mai karhi wala ya sulu fallu a falar ta ba ta tabbata illa bi raka'a, tan sai da riskar raka'a da sajada ta hada sajaddunta amma a da raka'a wanda ya riske ta laisa lahu bayan dama an yi da ya sake ta fi jama'atin cikin wasu jama'a na daban ukhra ta biyu wal jama'atu abinda a jam'i itinani mutum biyu fasa'ida ko abin da yi wa man sallama da wanda ya salla shi kadai aw lam yudrik ma al imam raka'atan ko bai samu raka'a ko guda tare da liman ba kamilatan cikakka fa inna lahu to shi yana da dama an yi da ya sake sallah ta fi jama'atin cikin wasu jama'a aw ma wahidin ko kuma ya sake tare da mutum guda mamuma amma ya zama mamu nawayan bi zalika tafwid yana mai niyyar fawwala al'amarinsa ga Allah da wannan sake sallah in kana tilka salat in wannan sallah ta zama gairin magariba gairin magariba magariba ba ce wato wani magariba waka zal isha haka nan isha ba da wutar sai bayan wuturi ingantacce ita ma ba a sakewa wa ma uqima alai tilka salat wanda an ka tsaya da wannan sallah gare shi magariba bayan ya gama ko isha'i bayan ya yi wuturi wa bil masjidi shi kuma yana cikin wannan masallaci fa hu shi la yabda ba zai fara da tilka salat da wannan sallah ba wala gairi ha ko waninta fardan ta farilla au nabilan ko tunabila ba zai kowace sallah ba sai bari sai an gama ko da zai wani abu fasul rabewa shurudul imamati tis'atun sharuɗan limanci tara ne alawalu na farko an taharatu tsarki fala da sihu imamatu man sallamu hudisan limancin wanda ka sallah da hadasi ba ta inganta muta'ammidan kuma da gangan a sani na biyu Allah ya kuna kar ya zama mamuman mamu ne kira wanda ya koyi bi mazbukin da wanda an ka tsere ma a bi mamu ko ya koyi da mamu zannahu da yake zatonsa imaman liman ne badala salatu sallashi ta ɓaci a salisu na uku al al'islamu musulunci a rabi'u na hudu azzukuri ya to zan namiji wala da zai imamatul mar'ati limancin mace bai inganta mudalakan ko ga maza ko ga mata alkhamis na biyar albulugu balaga wala da zai wa imamatu ghairil baligi Limancin wani balagagge ba ya inganta filbarri ga sallar farilla illa misali sai ga yara kamata A sadisu na shidda alhakalu ya zama mai hankali wala da zai wa imamatu majanuni limancin mahaukaci mai inganta wala sakarani haka nan mai maye asabi'u na bakwai alhurriyatu yanci wa iya shartu shi sharaɗi ne fil juma'ati ga juma'a a saminu na takwas an salamatu idan ya kubuta min alfiski daga basu-kanci, biljari hati na gaba wala da zuwa imamatu zani limancin mazinaci bai inganta wa shari bilkamri da mashayin giya a tasi na tara alkuduratu ya zana da iko a kan kawo rukunai wala da zuwa imamatul ajizi limancin gajiyayye ana rukuyi ganin rukuyi bai inganta masalan ga misali illa an ya kuna mamun sai dai in mamun sun zamo aidan kuma ajizan gajiyayyu ne an hu barin yin ruku'in su ma ba su iya yi waka zalika al'ajizu haka wanda an gajiya na hakami salati daga hukunce hukuncen sallah wala ta siwa imamatu libancin sa bai inganta illa li mislihi sai ga irinsa waqtu liba an yi sabani hal ta siwa imamatu man mai yumayyiz ko yana inganta limancin wanda bai iya bambantawa baina dawadi tsakanin badi wa za'i da zadi wai mamatullahi ne haka nan limancin mai darge wanda ka kurakurai ga baƙaƙe wanda zai wuce salatu sallah ta inganta kalmar mukhalifi bayan wanda ke saɓani fil furu'i ga su hukunci azzaniya na zato kalmaliki kamar ba maliki ya halatta ya sallah kalma shafi'i bayan ba shafi'i fasalun rabewa shuruɗu sihati mamu mamumi sharuɗan ingancin sallar mamu hamsatun biyar ne al'awalu na farko al'ittida'u koyi wa huwa an yanwiya shine yayi niyya annahu mamumun cewa shi mamu ne bil imami ga liman wa anna salatahu kuma sallata tabi'atun mai biya ce da salati ga sallar liman in ta ba'ahu idan ya bi shi min gairi niyyatin ba tare da niyya ba baɗala salatu sallar shi ta ɓaci a sani na biyu Allah ya atamma muftari don kada mai farilla shi koyi da mutu na filin da mai nafila a salisu na uku an yi ta da farzani farillansu duka su zama guda fi zuhuriyatin ga azahar au gaira kowaninta bala yin salli zuhuran ba zai sallaci azahar halfa asarin bayan mai sallar la'asar ba walal aksa hakanan kuma sun kuye ba zai sallan la'asar bayan mai azuhur ba A rabi'u na hudu an ta hida su kadai ta bin ada'i ga ada'i wal ko ranko ya zama dukkan su ada'i ne ko kuma dukkan su ranko ne wala ya salli zuhuran qada'an ba zai salla azuhur ranko ba kalma man salli bayan wanda ka sallasa ada'an ga ada'i walal aksa hakanan sun kuye alkhamisu na biyar almutaba'atu ya zan yana biye da shi fil ihrami ga harrama wassalami da sallama sai ya kabbarta sannan ya kabbarta sai ya sallama sannan ya sallama walau a harama da ya yi harama qablahu gabanin liman au a sallama ko ya sallame qabla imami gabanin liman au sawahu ko sun kai daidai da shi da liman fihi ma ga harama da sallama badala salatu sallama mutabaci wa ma gairu ma amma wani sallama da harama fa sau riga liman fihi gare su gayar mubtilin ba mai bata sallah ba ne lakin nahu haramun sai dai haram ne wal musawatu sannan yi tare da liman yi daidai da liman fihi ga wani sallama da harama makaruhi Fallun, al abdalu abin da yi an ya kifar rajulul wahidu mutum guda shi tsaya ayyamin yamini imami dama da liman wani zinani in mutum biyu ne fasa'ida ko abin da ya haura biyu kalbahu su tsaya baya ga liman wadda zai wa salatul mamu misallar liman da mamu tana inganta za ta kaddama alal imani idan ya shiga gaba ga liman lakin na sai dai shi yukurau an karhanta idan kana ligairi da rurata in ya zan babu wata larura wa ta juzu salatu sallah ta halatta munfaridan a kaɗaici kalmar safi bayansa wa wa an karanta tabriqu sufufi wa sahu min gairi ta in ba tare da larura ba waya juzu ya halatta an yi salliyar mamu mamu su yi salla fi makanin ga wuri ala wanda a sama min makanin imami da wurin da liman yake illa an ya kasu da bizalikal kibira, sai da in ya niyyar girman kai da zama na sama wata kunu Salatu ba da sai sallar shi ta baci ɓaci wala yajuzu bai halatta an yi salli al imamu liman yayi sallah fi makanin ga wuri arfa mai zama sama imma alai asabu daga abinda sahabbansa suke kai in kana in ya zan fi gaira sakinatin a wani jirgin ruwa ne in ya zan ba cikin jirgin ruwa ba in kana yasiran in ya zama kaɗan na sassauka ka shibri a ka walam ya kasir bihir kibira kuma bai niyyar girman kai ba da shi fa inna salata sahiha sallah nan ta inganta wa in kana in ya za aksara mai yawa min zalika daga ta badala alaihi wa alaihi sallar ta baci gare shi ta baci gare su aljumu'atu fardu aini juma'a fardu ainin ce wasa'i ila ya tahiya zuwa juma'a wajibin wajibi ne alal ba'idi akan wanda an nesa qabla nida'i gabanin kiran sallah da bi miqdari ma jirku gwargwadon abin da zai riski sallah walal qaribi ya wajaba ga wanda a kusa ya tahi bi da shamsi da karkatawa rana wakila an ce a azani da kiran sallah na farko wali wujubi ha shuru wajen wajabcin juma'a yana da sharuɗa bakwai alawala na farko ta kalibu mai zuwa juma'a ya zan ya balaga yana da hankali wala da ju ba ta wajaba ala sabiyin ga yaro wala majanunin ko mahaukaci wala wuyi ma da makamancinsu asani na biyu alhuriyatu yanci fala ta ji ba ta waje ba ala abdin gabawa wala man fi sha'ibatu hurriya haka nan wanda garwayan yanci yake gare shi walakin sai da yustahabu lahu an so gare shi shi bawa wali sabi haka nan an so ga yaro hudura su halarci juma'a a salisu na uku kur'iyatu zama namiji wala jibu juma'a ba ta waje ba atin ga mace arrabi'u na hudu al'iqamatu zaman gari wala ta jibu juma'a ba ta waje ba ala musafirin akan matafi illa an yanwi ya san yayi niyyar iqamata arba'ata ayyamin zaman kwana hudu alkhamisu na biyar al-istidanu zaman wuri na dindindin bi maudu'in ga wuri yustaudan wanda ake zama na famanan dindindin gare shi a sadisu na shidda alkurbu kusanci da haisu la yakunu inda ba zai zamo min ha ga juma'a ala aksaranin salasita amyali akan fiye da mil uku ba daga gari zuwa gidansa daga garin juma'a zuwa garinsu da zai yabi lugu sautin rafi ne gwargwado wanda murya maɗaukakiya take kaiwa gare shi za ka na tiriyahu in iska sun ka zama sake na tan sun natsu Wani aswatu muryoyi atun sun kwanta sun kawaita wal ma'azinu shi ko mai kiran sallah sayyitan yana mai murya wa mabdawul amyal salasati mafarar lisahi milin nan uku min almarari an ce daga asumiyar masallaci wakila min darabil badal an ka ce ba daga asumiya ba daga gehen gari da wato ake juma wal milu mil alal mashuri bisa zance mashuri kama sayati kama yadda zai zo alfajira in zira'i dubu biyu ne wata hadidu iyakan cewa bil masabati da wannan zango almazkura waɗanda an ka ambata inna ma huwa kawai shi fi haƙƙin khariji ga haƙƙin wanda yake waje an balal juma'a da garin juma'a wa amma man huwa fiya amma wanda yake cikin garin juma'a hata jibu alaihi juma'a tana waje ba gare shi walau kana min masjidi ko da ya zan daga masallaci zuwa wato abin nan garin sa zuwa gidansa ala sittata amyalin ko da ya kai mil shidda in ya zan cikin gari guda ne to juma'a ta waje ba. asabi'u na bakwai an sai hatu lahiya bala ta jibu juma'a ba ta wajaba alamar idin akan marar lahiya bayan saha in ya warke kabla an tukama gabani a tsaye da juma'a lazimar huta lazimce shi ya wala a arba'atu shuruɗin kuma bayan da juma'a yana da sharuɗa guda hudu alawalu na warko alimamul muqim a samu limami mazauni dan gari wala da zihu abzaza juma'a ba ta inganta ɗaya ɗaya ana musafirin haka ba ta inganta da limami wanda an matafi. to wa biyo kawai a ce yi mana sallar juma'a ka wuce bai inganta ba asani na biyu to a samu jama'a wahiya gairu mahdudatin ita juma'a jama'an nan ba ba iyakantatta ba ce bi adadin makasusin da wani adadi keɓantacce walakin la tuzu min salasa sai dai uku ba su isa a ce uku walal arba'a haka nan hudu wa ma fi ma'ana zalika haka abin da yake cikin ma'ana hudu daga nan hattara bal da a ba makawa an yakunu su zamo adadan adadi ta takarrabin karyatu wanda gari ke tabbata da su mustagani na su zama wadata an gairin daga waninsu amini na amintattu ala an busin akan kanunsu wa hazal adadu wannan adadi sharɗin sharaɗi ne bil ibtida'i ga fara juma'a bid da amma ba a yau da kullum ba wayannan fado idan sun ka wace wata rana min kalbin imami daga bayan liman wa baqiya minhum ashara wato an ka samu goma sha biyu sun ka rage daga cikin su lissalami zuwa sallamewan liman su har juma'a ta inganta wayan layin ba su kai sha biyu ba fala juma'a ba ta yi ba a salisu na uku aljami'u a samu masallaci wanda ya tara ruhi da kuma hilin waje shine jami'in wala da zai juma'a ba ta inganta fi gairi a cikin waninsa wala ala sadai haka nan ba ta inganta akan dakin din masallaci wala bi baiti qadadili haka nan dan dakin nan da ake aje tarkacen masallaci wato dakin hitillu wala bi wa ma'anal wa bi ma'anal abinda an ma'anar jami'i fi haƙƙi gairi ga haƙƙin wani sarihabu wato wannan irhaba ta masallaci waje din wa turuqul muttasilatu bi da kuma titunan da sun sadu da masallaci su ma hukuncin su da shi idan tasalatu sufuhu idan sabon masallaci ya sadu wa dakal masjid ko masallaci ya yayi kunci yayi kadan الرابع نهدو الخطبة ba قبل salati gabanin sallah. wala da zai ba ta hudu ba ta inganta illa bi hudurin jama'ati sai da halartuwar jama'a allati tan aqidu bihi al juma'atu wanda juma'a take kulluwa da su wanda ake sallar da su wa yuzabu zinatu an so ay kwalliya bi ahsani thiyabi da mai kyawun tuwafi wa kasu sharibi da kace gashin baki wa taqlimil azabir da yanki yanke kaihu wasu waku dan asawaki wa masu ɗibi da shawa turare wa nawi zalika da kwatance ire-iren waɗannan abubuwa wadda kudu wardul juma'a yana waya kudu wardul juma'ati farillar juma'a na faduwa bi maradin saboda rashin lahiya ya ta'azzaru ma hul itiyan wanda zuwa masallaci yake buwaya tare da shi aula ya kadir ko ku ba da ikon zuwa masallaci illa bi mashakkatin sai da wahala shadidatin mai tsanani wa bi tamridi qaribi haka nan da jiyan na kusa wa bi khawfi zalimi haka nan da tsoron azzalumi yuzi wanda zai cutar da shi bi malihi ga dukiyarsa au nafsi ko ga kansa Au kawbe narin ko tsoron wuta au sarikin ko kuma tsoron barawo au hafsil gurama ko kuma tsare wannan na masu bin bashi wa huwa mu'sirun shi ko gashi matsake wadda da walil kasiri haka nan da tabo mai yawa wal madari shadidi da ruwan sama ya tsanani wa akali sumi da cin tafarnuwa wal urwi da tsiraici Fasulan salatu safari sunnatun sallar tahiya sunna ce wato kasaru wala ha sababin tana da sababi wa shara'idu tana da sharuɗa wa mahallin tana da mahalli ba amma sababu ha amma sababin ta kullu sabarin ko wacce ta yi a ɗawirin mai tsawo awa shine arba'atu burudin burudi hudu wal baridu abinda a burdi arba'atu farasika farsafi hudu wal farsaku shi ko farsahi salasatu amyalin mil uku wal milu shi ko mil alfa zira'i zira'i dubu biyu wa hiya sittatu ashara farsakan shine yi goma sha shidda tun arba'u na milan su ne mil arba'in da takwas wa amma shara'idu ha amma sharuɗanta wa tun hudu ne al'awalu na farko an ya kuna safaru ta hiyar ta zan wajen idan huska guda daga nan za ka tahi kano misali zahaban faƙat zuwa kaɗai wala yusuf ma zalika ruju ba a lissafa dawowa cikin wannan mil takwas. a'a daga nan zuwa can mil takwas. bari yau barin rujuwa a'a ana lura da dawowa da hushe kaɗai. a sani na biyu al'azumin niyya ala kadai masabati bisa yanke zanguna almutaqaddama waɗanda an ka sa gaba ne wali tun daga nan farko min gaira dudin ba tare da wani kai da kawo ba da atan wahidatan tun kuɗa guda a salisu na uku a shiru shiga fihi cikinsa wala dari mutumin gari ya kasuru yana kasaru idza addal basatin in ya ketare gonakai ba waɗanda aka jingina ila tilkal balad zuwa ga wannan gari almamuratu masu rayuwa bi imarati haɗa karkarar wannan garin wala amudi mutumin ƙauye, huwa sakin albadiyati shine mazaunin ƙauye. ya kasuru yana kasaru idza jawaza hillatahu ya ketare bukokinsa wayal buyutu sune dakuna al allati yansibuha da yake kama ta liya don ya tattaro ya dawo hatsu a gare ta Wasu wasakinul jabali mazaunin dutse aukar ya ko garin da labina a babu gini fiya ga garin wala basati na babu gonaki ya kasur yana kasur idan fasala in yayi ta manzili daga gida ne wa manta al kasar matukar kasar hiddukuli wajen dawowa huwa mabda'ul kasar shine wa mahalar kasar bil wajen ita in za a tai A Rabi'u na hudu ibatu safari sallah tahiyyar nan ta zan ta halatta wal musafiru lillahi wanda ya tahiya don wasanni kafsai da kamar farauta min gaida hajatin ba tare da bukata ba wal asi ko mai sako bi safari da tahiyyarsa kal abiki kamar gudanan nan bawa wal aqi ko dan da ya saba ma uwayensa ya guje su la ya kasu na ba su kasaru wa ma mahallu wa amma mahallin sa wa kullu salatin ko wacce sallah ta mai raka a hudu adaraka wanda ya cimma wakata a lokacin ta da sabar yana cikin tahiya wala ya kasuru suba bayan kasarun asuba walal magariba haka nan magariba wa ya kasuru yana kasarun bayan ta safari kubtattar sallah ta tahiya sawawan duk dai kaza ya biya ta fi safari a wurin tahiyar ne a bil hadar ko ko sai da ya dawo gida kama yutimul hadariyata kama yadda yake cikar sallah ta gida ta rattaba wadda ta jerantu fi zimmatihi ga sa da hadari a gida safari ko a wurin tahiya wato wanda ya mance da sallah gida har lokacin ta ya idan ya je wurin tahiya zai ramka ta cika ta zai kamar yadda wanda ya mance sallah wurin tahiya bai tuna ba har lokaci ya ta sai zai ramka ta gida to kasar zai biya abin da ya ci shi zai biya waya ka dawo da kasara abin da zai yanke kasaru ni ya to ikamati arba'ata ayyamin niyyar zama kwana hudu ga wani wuri sai ingantattu bi maudin a wani wuri idan kana cikin tahiya ka zo wani gari ka ce to wannan garin ban hita sai na kwana hudu nan to kasar ta yanke sai ka cika sallah fa'idatun fa'ida ikiti da'ul musafiri koyin matafiyi bil muqimi da wanda azamne gida wa bil aksi ko kuma koyin na zaune da wanda an matafiyi sahihun ya inganta lakin na sai dai shi ko an karanta shi waje da kadul karahatu hanci ya yi karbabuwa rikici da'il musafiri da koyin mata bibil mukimi da wanda an zaune wani ita da biyu idan ya koyi da shi lazima hutte ba ya lazimta ya bi shi a cika sallah da shi wala ya adata ko babu sake wannan sallah alaihi a kansa wani ita da mukimu idan mazauni yayi koyi bihi da matafi a kullum wannan su ala sunnati yana kan sunnarsa wa yusalli al-musafir wuce mata biyi ya sallaci farilla ta a biyu wa za sallama in ya sallame min raka ta daga raka a biyu a atal mukimu sai mazamni ya zo bi ma bakiya da abin da ya rage min salati na sallata ta ta ya ci ko a biyu Wasu batul jam'i sifar jam'i bai da salatai ni tsakanin salloli biyu ta ne wanda suka yi tarayya filbarci cikin lokaci rukusatun sauki ne ka kana filbar da in ya za a tudu dunar bari amma banda cikin teku wai za zalata shamsu in rana ta kurgu ta karkata alal musafir ga matayi wa bil mahal yana cikin zango wato yana tasha awwa huwa rakibun koko yana kan abin hawa wa nawan nuzula yayi ne zai sauka da gurbi bayan faduwar rana jama'a sai ya jam'i bayan ne tsakanin salloli biyu jam'an suriyan jam'i ga sura yaya ya zan jam'i ga sura yuqi zuhra domin zai amkar da zuhur fi akhir waqti a can karshen lokacinta wal asar ita kuma al asar fi wa waqti a farkon lokacinta Ya yayi azhur cikin lokacinta yayi yi asar cikin lokacinta amma ya yi su lokaci guda don haka ake ce mai jam'i ga sura waka za a wa haka na nawa zura in yayi niyyar sauka ba da lissu bayan rana ta yi faci wa qabla al ghurubi gabanin rana ta faɗi. wa ya jama'u yana jam'i bainar maghrib wal isha'i tsakanin magariba da isha'i da madar saboda ruwan sama wa da wuce kadai amma ma ko ko tare da duhu wa da laka la ma azulmati banda duhu da shi kadai wa fi jam'i a cikin yana iya yin jam'i da dini don laka dai wa da wuce kadai ko baya yi zan tuka biyu mashhura ni shahararru wasu matul jam'i sifar jam'i da don ruwa din an yi azana a yi kira halin magaribi ga magariba alal manari kan hasumiya wani waktu a farkon lokacinta wani akira jinkirta salata a sallar ta kalilan kaɗan sun mai wa azana lil isha sannan a yi kiran eh, isha'i a isanin majiri a cikin filin masallaci warfajiyar masallaci a zanen kira mun da wanda yake kasa kasa sun ma na hasan a sallace ta kaula magibi shafaki gabanin wa ko shafaki sun ma na sannan mutane su wace kowa ya tafi gida wala na lutura amma ba za su yi sallar wuturi ba illa ba da magibi shafaki sai bayan shafaki ya buya fasulun rabewa a sunanar mu'akkada sunoni masu karfi mina salawati na salloli arba'atun hudu ne al'ula sallar farko wayi aukadwa ita ce mai karfin su alwuturu shine wuturi Wai ya wayi raka'atun wahida ita raka'a guda ce wayar wakatu a lokacin da na shiga al-ikhtiyari zababbe bil faragi da zara an kare min salatul isha'i da sallar isha'i al ci ta karshe waya kuna yana zama mazbuka an riga shi bi shab'in da shafa'i fasilin wanda za a rabe shi an hada ga shafa'in bi salamin da sallama wai za ku an so an ya kara ya karatu bin raka a ula a raka a farko mai shari'a ta shafa'i ba da fatiha ta bayan fatiha da sabbi yazma rabbika da sabbi yazma rabbika wabin raka ta zaniya a raka ta bi ba'dal batiya ta bayan batiya bi qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafiruna wabin raka ta wutri a raka wutri bi qul wallahu ahad da qul wallahu ahad wal mu'awwidhatayn da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas a wannan ziyar wutura wanda ya mance wuturi auna ma ko ya bacci an ga barin wuturi sun masa ya kalba nan ko da ya barka wa kalba kiya ya rage da dulu ishan su rana ta hito mi gidan raka'atin raka raka'a daya au raka'a ta ko raka'a biyu fa hu shi ya tarku wutura sai ya bar wuturi wa yusalli sun ya sallata ta asuba wayan ta za wakatu idan lokaci ya yalwatu lisalasi raka'atin ga abinda za a sallaci raka'o'i uku aw arba'in ko hudu fa innahu sallu tira to shi zai sallaci wutiri sun masuwa sannan asuba wayan ta za a idan lokaci ya yalwatu li khamsi raka'atin abinda za a raka'a biyar sallar shafa sai ya sallaci shafa'in wal wutr da wutrin wa suwa da asuba wata rakal fajr sai ba al fajr raka'atul fajr sai rana ta hito wayannan da za a idan lokaci ya yarwatu littafi raka'a ta abinda za a yi sallar raka'a bakwai sallar da shafa sai ya yi sallar shafa'in wal wuce da wuturin raka'a ta alfajiri wa suba da suba a saniya sallar ta biyu salatul idain sallar idi guda biyu wayya sunnatun sunna ce mu mu'akkadatun mai karfi fi haƙƙi ga don haƙƙin man tulzum wal jumu'atu wanda jumu'a ta kamma duk wanda jumu'a ta wajaba kansa to sallar idi sunna ce gare mu sabiya mustabatu mustafi ce biya kilab daga haƙƙin ba wal musafiri da matahi wal mar'ati da mace wani wato hasi wata raka a tani raka a biyu ne bigai da azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin ba iqama yau kabiru yana kabbara bil ula raka ta farko ba ta kabiratul iran bayan kabbara ma sita ta kabiratin kabbara shidda wani saniya a ta biyu kamsa ta kabiratin kabbara biyar ba da ta kabiratul kiyami bayan kabbara tashi tsaye sun zama shidda kenan wala yal ta habu rabu daidai ne ba a so a daga hannu a fishe in cikin komi mai takabira na kabar barin nan siwa takbiratul ba ce kabar harama amma nasiyar takabira wanda wa in nasiyar takabira idan ya mance kabbarori raja ya dawo idan ya zuwa ga kabbarori malam ya da muddin bai Allah ya dai hannuwansa a laruku ba ta yi akan goyonsa ba wanda jada ba da salami kuma ya sujada ba diya wani zahabul jaru an so bayyana abin Kabiru da kabar bane wata ɗayu ba an so sa turare wata zayyuna an so yin ado bi bil jarida to a yi sababbi liman ya kadiru ga wanda adda iko alaiha akan sababbin war ruju da dawowa min dariqin daga wata hanya gairi da ti ta ja minha wata hanyar da ya zo gare ta hanya zuwa daban ta dawowa daban wal bidru an so a ci abinci qablar rawahi gabanin a ta ilal musalla zuwa masallacin idi fi idil ga sallaci ga idin ci wata akhiru an so a jinkirta ci fi idin nar ga idil layya wata kabiru an so a yi kabbar bari fiye cikin kwanakin a kiwa ƙarshen kamsa ashirar ta bari da tamarila goma sha biyar a wani na farkon su yawon nahari a zuwa ranar sallah wa akhiru ha ƙarshen su su biyu, a su ba ta rana ta hudu minhu daga ranar sallah wasu wadda ta kabiru zuwa kabbar bari allahu akabar allahu akabar Allahu akabar! la ilaha illallahu wallahu akabar! wallahu akabar! walillahi alhamdu wannan shine sifa yadda ake A asali zana uku salatu kusuri shamsi sallar kiswewa rana wayya sunnatu ita sunna ce fi haƙƙin kulli mukallafin ga haƙƙin dukkan wanda ya balaga yana da hankali zakaran namiji ne a unsa ko mace wayan ba an so yi ka a aukar da sallar nan bil masjid cikin masallaci wal jam'u an so a yi mata jam'i wakatu a lokacin ta min hillin da daga sadda nafila ta halatta lizzawali zuwa karkatawar rana wasu batu a sai wata raka'a ta ni raka'a biyu ce fi kulle can ruku'a a cikin kowace raka'a guda da ruku'i biyu da azanin ba tare da kiran sallah ba wala ikamatin ko ba da ikama wa ya karau yana karatu fil qiyamil awwali a tsayuwar farko min raka'atil ula ga raka'awar farko ba al-fatiha bayan fatiha al-baqara ta karanta suratul baqara wa bi sani a cikin tsayuwa ta min hada raka'a warko ba albata fatiha bayan ta al-imran karanta al-imran wa bi kiyamin a awwal cikin tsayuwa ta warko min raka'atin saniya a a ta biyu ba da albata fatiha bayan fatiha an-nisa karanta suratul nisa wa bi sani a cikin tsayuwa ta biyu ba da al-fatiha bayan fatiha al-ma'ida ya karanta ma'ida wazalatu khusufil Sallan sallar kisfewar wata sunnatun sunna ce wazibatu asifa ta kasa irin nawafili kamar sauran nafiloli raka'a ni a biyu ne bi ruku'in wahidin da ruku'i guda wa qiyamin wahidin tsayuwa guda wal qira'atu karatu bihi ma gare su jara a bayyana ake wala yajma'u la ba ai mata jami'i الرابعة صلاة hudu salatul istisqa'i sallar roƙon ruwa wata kunu tana zama wale ajali don islahin zar'i gyaran shuka haulu shurbi ne ko don